رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na talata yammacin da yake yammaci ne na ƙarshen watan shida ya tsaya na bakwai da sauran ko hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin nazam na asalul masali na sheikh muhammad wato albashar rahimahullah muna cikin babu fara'idu salati وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبتلاتها wanda kuma darasinmu da ya gabata a gurguje kasancewar mun dawo ba tare da mun zauna ba muka ɗan taɓa a guje a kan mustahabbai wanda kuma za mu nana tasu a gurguje saboda ana yawan samun tambayoyi a kai muna yi wa Allah ƙarin godiya tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zan yardajje a wajensa wa fadluha aqala an-nas wa fadluha ar-raf'u lada al imami أمين ما مؤمن وقد أمين ما مؤمن وفضل مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا وقال بإسرى للإمام تربحي وفي الركوع والسجود سبه وطول في الصبح وظهر عبدا وفي الإشاء وفي الإشاء وفي الوقف ما أدا والركعة الأولى أم الأخرى أقل وفي الجلوسين أكل قد مقيم ما لن يتي وفضلها مستحبا ألا شين مغرف لدى النوع لدى الإهرام لوكة كبر حرما كذاك تعني دون سوى الإيمان أكفت إن سمع الله لمن حمده gaba wanda ba liman ba abin na rabbana wa lakal hamdu ga wanda ba liman ba liman idan ya ce sami allahu liman hamidahu su mamu ne masu faɗin rabbana wa lakal hamdu shine kaza ka ta mai don wal imani haka faɗin allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu wannan siwal imani amma ban da liman shi liman an raba in yace sami allahu liman hamidahu ko kuma mamu ko kai mamu sai ka ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wannan mustahabbi ne aminu ma'amumin wa fazzin mutlaka haka fadin amin amin ba amin ba ko? ko faɗin haka ga mutumin da yake bayan liman shine mamu wa fadzi ko kuma mai tsalla shi kaɗai mutulaka ke cikin waɗannan fannoni da ake karatu duka biyu ko a asirce ko a bayyane shine ma'ana mutlaka ɗai kun gani? ko a asirce ko a bayyane eh, kaza ina muke kaza imamun inki sirrin na tsaka to haka kuma liman idan da sirri ya yi karatu inki sirrin kara in a asirce ya yi karatun to zai ce amin kun gane? to wannan ma mustahabbi ne liman ɗin ya faɗi amin a lokacin da ya karatunsa a asirce waƙara bi isra'il imani tarbahi kuma ana son ka karatu bi isra'il imani a wajen asirtawar limamin ka tarbahi sai ka ci riba kada kai shiru kawai lokacin da limamin ka yake karatu a asirce don ne don shaidan yana iya isgar hankalinka zuwa wani wuri to amma idan kana karatu to za ka samu nutsuwar da za a samu khushu'i da inani a tsallaka to don haka sai ka ci riba a yi karatu da limamin ka yake karatu a asirce wanda yake yi a bayyane ba ka shaurare shi saboda kai za ƙuri al'ur'anu faskani ulahu in ana karanta ƙur'ani a bayyane ku shaurara kun gane daidai in mun zauna ne muna koyo kowa da allonsa kaga ba wanda zai shaurara a wani kowa he ka fama da nashi an gane yawwa to amma idan har an zauna ne don mu darasa to in ɗaya yana karatu saura su da dubawa su shaurara kamar a ce mun haɗa halka ɗalibai ne waɗanda suke son gyara ƙur'ani to idan za a yi karatun halka ɗin wannan idan ya kama yana yi da ka to ku kuma sai ku buɗe ƙur'ani saboda ta iya yiwuwa idan kowa a kaɗin kawai ake ji a samu kuskure kun gane to amma kuɗin da za ku mata gyara to a samu akwai ƙur'ani ana dubawa duk inda ya rage wata madda ko ya ɗan rage wani ikifa'i ko gunna ko abin da ya kama da haka sai a gyara masa halkar gyaran karatu kenan shi ma idan an zo kansa sai ya rufe nasa sai ya kama da ka ku kuma kuna dubawa haka za a yi ta zagayawa in sumuni sumuni in rubu rubu in izo izo domin karatu ya gyaru kun gane to wannan shine lokacin da ake karatu ku shaurara wa an fito ku yi kibla allakum turhamuna to haka kuma idan ma ɗaya ne zai tashi yana karanta muku alkur'ani yana fassarawa yana so ku yi tsaye to amma idan karatun liman ne to so ake ku yi shuru kuma hankalin ku ya zama yana gum duk ayar da yake ja shi, kana kallon ma'anonin ayar me yake cewa me take ba da umarni me take hanawa me labarin me take bayarwa gargadi akan me take yi wani bushara take badawa wani tarihi ta bamu na mutumin kwarai ne ko na mutumin banza to wannan yaushe in har kana haka to shaidan ba zai samu kanku ba to amma idan liman yana karatu kai kam sai akwai wani ana ana sallah yana zaune yana tsaye yana tsaye yana tsaye har kuma karatu a bayyana fa har aka yi rukuni har aka dago har aka tafi sujuda yana tsaye can sai da ya yi kofa sai ga haka ya ga shi kadai ne a tsaye ya ce kan kuma a tuwai an tere <laughs> shi gaba ɗaya hankalinsa baya ma wurin to bai ma ya ma wannan wanda yake kan ba. ko da yana shauraro da ƙyarin ya san me ake faɗi ko to a ashe kaga tadabburi ake yi lokacin da liman yake karatu in ma baka san ma'anonin ba to ka rika jin kira'ar kana shauraro ba kuma kana bi da baki ba ba a'a zuciyarka tana bi kunnen kana ji zuciyarka na ji kana jin daɗin ƙur'ani in ma baka san fassarar ba zai hana shaitan ya yaudare ka shi ya sa idan liman yana karatu ba a yi tare da shi in a bayyane ne amma in bi sirrin na ƙasa in a asirce karatun Ko kai ma ka yi tarbahi za ka ci riba yawwa wa firruku wasu sujudi sabbihi idan ana rukuni ko ana sujuda ka yi tasbihi kar ka yi shuru karkaki Allah a gun amma idan ruku'i ne bayan tasbihi kana son ka yi du'a'i duka mustahabbi ne gane ko yawwa domin lokacin da mutum yake goshinsa yana ƙasa yana dab da ijabar ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala yana dab da ya amsa maka duk abin da kace masa ya maka wannan lokacin da sharaɗin ikilasi a zuciyarka shi yasa komi za ka yi karkarar ikilasi a baya Allah taimake mu wa tulu fi subhi wa zuhurin abada ana son a tsawaita karatu da azhar ana so a tsawaita karatu da sallar asuba sallar asuba wa subhi wa zuhur sallar asuba da sallar azhar ana son a tulu tsawaita karatu abada haka yake wannan ka a akan haka kun gane wannan yawa yi isha amma a sallar isha wasik akaita kar ka tsawaita karatun sallar isha'i kamar azhar ko asuba daga an gama da salloli lokuta uku ko ko sauran duka yake wa qasir ma'ada ada abinda ba nan ba sauran duka da karatu eh ka ta karatun sallar al'asar kenan da magariba har su ne ma'a da subha wa zura wal isha وركعة الأولى a الأخرى kuma raka a farko ita ƙarshe tsayi idan ka zo ka karanta a raka a farko to in ka zo ta biyu a farkon tafi ta biyun tsawo shi ya sa yawanci kuke gani idan aka karanta da kusan ka ji kaji inna anzalnahu aka farko magariba kenan in an zo tafi kuma kulkuwa wato lura da ne falalar waɗannan sururi. da fa'idar da ke take cikinsu shi ya sa malamai suka fi yawan karanta su da magariba to sai aka ɗauka ma kusan kawai sallan magariba su ne ma kawai karatunsu ba wata kusan da da haka aka san ba kawai shi daga baya ne aka ji ashe ana iya karanta wani wuri ma ba sai inna hu da qul huwallahu ba kun gane wannan to kuma ga ai inna hu da ta dara ne qul huwallahu sau to kaga a farko zaka tsawanta to siye da raka'a ta ne wannan ala dariqatil ibadi amma zaka iya yin daidai wa daida su yi daidai dukansu za ka iya yin kuma na farkon ya kasa na biyu in ba. kun gane wannan to amma wannan ala ɗariƙatin ibadi ne sai ce wa fil julusaini al-aqilu qad muti a cikin julusaini zama biyu da ake yi to na ƙarshen a tsawon tashi ƙariya ta farko ba za ta kai tahiyar ƙarshe tsayi ba kun gane domin tahiyar ƙarshe za ka tarda tana da salati na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'o'i shi ya sa ta fi tahiyar farko tsawo mukabbiran inda shuru'i muttasil illa min hatta yastaqil wannan shi ne ƙarshen. inda muka tsaya nan ko ya ce tsira mutum zai zama yana kabbara ne inda shuru'i lokacin fara wata gaba ta ainihin sallarsa muttafil yana mai haɗa ta da kabbara lokacin da zai tafi Rukuni, a lokacin zai tafi Allahu akbar ko lokacin da zai tabo zai tabo da sami Allahu liman hamida lokacin da zai tafi zai tafi da Allahu Akbar haka yin zai dago Allahu Akbar shine yake muqaddiran inda shuru'i muttasil mutum zai tafi da kabba lokacin da yake fara wani rukuni muttasil ya hada su da kabbara da tafiyar da kabbara tare tagowar da kabbara tare miƙewa da kabbara tare kun gani ila minis na hatta stake ya ce sai dai in daga raka'a biyu ne ya taso wannan kan hatta ya tsaye har sai ya daidaita tsaye ko in daga tahiya ka taso kai raka'a biyu ka zauna tahiya to yanzu in za ka taso za ka taso ne kawai sai ka miƙe sannan sai ka ce Allahu akbar wannan ita ce fahimta ta imamu Malik kun gane wannan yawwa amma a sauran dukkanin arkan tare za ka tafi da su to akwai waɗanda suka tafi a hatta miƙewa daga ta biyu ma za ka iya miƙewa da kabbara to wannan kenan sai karatun yau kunutu na bi lafzihil masmuhi bi sirri sirran sabi furrukuri wa yi kurakun du'a ubin ihrami wa ba'adahu a birrukuri sani أو ود حمد الله ود صورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء أو الدعاء بالجلوس الأول وبعد تسليم الإمام المكمل أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمله شيئا بكن أو فم فرقعة تشبيك لو لو تحصر liqa'uhu wa an bi Ya ce mu mukaffiran mutum zai wannan kai kunotuna kunotinmu in ji malam wato su kunotinsu yadda suke yin alkunuti bi lafzihil masmu'i suna yin sane da lafazin da aka ji daga magabata labuzzan kunuki suna nan daban-daban akwai Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka har zuwa karshe Allahumma in akwai kuma Allahumma adina fi man hadaita har zuwa karshe Allahumma ighfir warham har zuwa karshe suna nan wanda dukkan su marwiyat ne kun gane ku shi alkunuti a tafiyar da malam yake yi a kai a nan a wannan littafin yake mustahabbun ne in ka yi shi ka yi mustahabbi in ba ka yi shi ba ba zai bata maka sallah ba in kuma har ka bar shi ma kai ka bi ba ka bata sallah ka kun gane ko don haka don ba ka yi shi ba babu komi a sallah ka sallah ta ta cika akwai wanda suka tafi a akan makaruhi ne keɓe ta ga sallar asubahi sai zila ta faru to wannan kuma hadisai da suka tafi akan haka su suka rinjaye hadisin da shi wannan ya fahimta domin wannan hadisin da ya fahimta hadisin anas ne wanda yake cewa na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan abubakar da umar duk suna buɗe karatu da alhamdulillah da rabbil alamin to malamai da suka tafi akan cewa to ai da rabbil alamin abin nan kai eh wato aya ya da ilmu da ce na yi gaba ko wannan ana magana ne akan abin da ya shafi kabbar harama to sai wannan hadisin da suke cewa lalle alkunuti da asubahi ake yi sun dogara da wancan hadisi da aka ce annabi sallallahu alaihi sallam ya yi watanni yana la'antar waɗansu ƙabilu daga cikin ƙabilun larabawa sai daga baya sai ya zo ya daina suka ce to ai wannan alkunuti da yake a wannan lokacin ba sai a sallar asuba kawai ba a dukkan salloli yana yi kasancewa daga lokacin da aka dakatar da shi a kan la'antar waɗannan ƙabilu kuma shi kenan sai ya daina amma idan wata nazila ta faru kuma ana yi kun fahimci wannan to don haka a takaice malam a nan tun daga littafin da muke karantawa ya ce wa yi ina muke kunutuna alkunuti mu bilafihi muna yin sa ne da lafazinmu almasmuri wanda kowa ya sani yake jinsa shahararre to yana nufin Allahumma inna nasta'inuka kuma ruwaya ce ingantatta wannan hadisi ne wanda Umar al-Khattabi ya ba da wannan du'a'i Allah ya taimake mu bi subhi sirra sadiqur ruku'i yake bi subhi inda asuba ne za a yi alkunuti to sirran ake so a yi shi shi yace sirran sadiqur ruku'i kuma ya riga ruku'i kafin a rukuni ne za a yi in an gama sannan a yi rukuni. an gane shi ne ma'ana sabiqur ruku'i wa yakrahu du'a fi ihrami aw ba'dahu aw bi ruku'i thani wa yakrahu du'a ya ce an karanta yin addu'a fi ihrami wato lokacin kafar harama a da mu ko bayan kafar harama a wurin ruku'i sani ko kuma lokacin da mutum ke cikin rukuni sai tsaya yin addu'a saɓanin sujuda ana yi kun gane ko to anan shine nake cewa hadisin Anas ɗan Malik yake cewa yayi sallah bayan manzon Allah da Abubakar da Umar amma suna buɗe sallar su da alhamdulillahi rabbil alamin to sai ga hadisan su Abu Hurairah wanda suke cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansa ta uwa da uba ya ma'aikin Allah me kake cewa ne lokacin da in kai kabbar harama kake yin shuru sai ce a kulu abin da nake cewa sai ya kawo wannan du'a'i na istitahi sala na buɗe sallah shi kuma du'a'in din yana nan nau'i daban-daban shi ma kun gane ko to sai ya gaya masa abin da yake faɗi to sai malamai waɗannan wanda suka tafi akan cewa to makaruni ne yin wannan addu'a sun tafi akan wancan hadisi na Anas dan Malik sai waɗannan suka ce musu hadisin Anas ɗan Malik ma ba hana wannan yayi ba domin cewa yana jin manzon Allah yana buɗe karatunsa da alhamdulillah da yare. abubakar ma yana bude karatunsa da alhamdulillahi rabbil alamin umar ma yana bude karatu da alhamdulillahi rabbil alamin to me yake nufi yana nufin a bayyane shi kuma wancan addu'a a asirce ake yi shi ma abu huraira sai da ya tambaya sannan ka ce masa ga abun da ake faɗi shi yasa sai aka ce wannan addu'a sunna ce mustahabbiya idan da mutum zai yi sallah bai yi ta ba ba za a ce ya ɓata sallar shi ba kun gane wannan idan kuma ya yi ta tana da falala sosai domin abin da kake neman tsari da shi a cikin wannan da kuma neman tsarki da tsarkaka a ciki idan Allah ya karɓa maka to za ka fara karatun fatihar a cikin tsarki Allah ya maka ijaba addu'a tana da falala to idan na yi sallah ta ban yi ba fa sallar ta yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wan in yayi abu bai ce ku yi ba to musahabi ne ko ku yana da kyau ku yi in dai har yayi a gaban ku ku yi to amma suka ce wannan fa ya bambanta da sauran irin wancan sai aka ce to me yasa yace in eh, da yayi bai ce a yi ba a ganin ka ne amma yake shi a ganinsa ya ce a yi a ina yake sallu kamar a aitu muni usalli yake ku yi sallah yadda ko kaga ina yi to tun da shi in ana yin yana sallah yana yin wannan addu'ar an gani kuma ya shurun da yake yi an tambaye shi me kake cewa kuma ya faɗi abin da yake cewa ko kuma yace ku yi yadda nake yi bai ba da umarni ba to ya zama sunna mu kun bayanci wannan to al'amuran malamai da suke ganin su ba wani kirkira suke yi da ka suke yi irin wannan ba fahimta ce kuma idan har fahimta ka ne kuma ta dace da fahimtar da ta taso tun lokacin sahabbai to in kai ibada da haka ibadar ta tayi amma ban da fahimta ta yau yau wanda kwata-kwata ba a taɓa samun zuriyar irin wannan fahimtar ba a lokacin magabata a habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa fahimta irin wannan ba sai yanzu ne ya fahimta yanzu ba lokacin iwa irin wannan istihadin ba ne ya wuce kun gani domin wancan su sun yi lokacin da ake gyara kai kuma yanzu lokacin barna ne don haka ka tsaya a lokacin da aka yi abun da aka gyara ka bi kan abun da aka gyara don ka tsira kun fahimci haka yawa ka bi abin da aka tarda tun lokacin sabbai waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suke yi ga yanda suke yi ka bi haka ka tsira kar ka bi tawilin na yanzu wanda ba su zauna da sahabbai ba ba su zauna da almajiran sahabbai ba ba su zauna da almajiran almajiran sahabbai ba kai kwata-kwata su bai wuce hamsin ba wasu sai su ce ijiti adi za su yi don su rushe na da kasan wannan aikin kasan kai da kanka ma in dai har kabar na da ka bi wannan kasan abin da kai yawwa sai ya ce ni ina muke au ba da ku, ko kuma bayan kabbara ko bin ruku ko kuma kana cikin ruku'i sai ka tsaya addu'a hasani kenan cikin ruku'i da kake yi wannan ya ƙara sabaitin sani sai ka tsaya yin du'a'i ko makaroshi ne a cikin tasbihi ake yi a ruku'i amma a sujuda an yadda yi addu'a kun gane yawa ana yin addu'a an wasta alhamdulillahi wa wasta sura ko kana tsakiyar karatun fatiha sai ka tsaya ka yi addu'a sannan sai ka miƙe ko kuma kana tsakiyar karatun sura sai ka tsaya addu'a sannan ka miƙe to wannan duka malam yace makaruhi ne au qabla ha au da'awatul masura au qabla ko kuma kafin a a karatun sura sai ka tsaya ka yi addu'a ko da awatun ko kuma ka kebe da awatun wata addu'a sura ke bantatta wanda musulmai ba su san da irin ta ba sai ka aje ta a wata gabar da musulmai ba su da karantar wanda suka samo wanda a wannan gabar ana yin addu'a sannan irin addu'ar da ka kawo ba a santa ba mahasura ranar addu'a wanda kai ne ka keɓe ta akwai littattafan tsaloli da addu'o'i da za ka gani a ce idan ka zo a tsayuwar farko ka karanta kaza sai a kawo maka addu'o'in ga su ga su ga yi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ko da ke in kana zo ka je wajen ba ma a ka gani zai ba ka irin wa'annan littattafan suna nan ka je ka yi ta shan da eh, a banza to abin da yake masur ne babu shi a sauran gurin musulmai sai gunku kawai wannan kuma littattafan yan kasuwa ne da masu ci da addini don ta sha karanta uh, abubuwan shafa'ati ɗaukin dini ko watakila ba ka gane mai ake nufi ba wannan shi ne ci da addini a fake da addini a yi damfara mutane yanzu haka idan na ga dama kawai in je in sassago wannan sassago wannan in yi fasta in kalli in yi ke safin in ce islamic medicine eh, na musulunci ne ku rabu da kayan turawa ga na addini sai ku kuma son addini eh ni na bude kemis a na gargajiya ne a musulunci ne ku zo ku yi tafiya eh ku ta mutuwa da ciwon <laughs> to yana yin aiki ne shirme ne shi da addini da yawanci haka ga an rubuta wannan yana ciwon kaza yana maganin kaza yana maganin kaza a lissafa ba kusan kala nawa goma ke? Eh? duka shi kadai to wannan kaga ci da addini ne da addini kai damfara ka rubuta littafi don ka nuna falalolin kaza da kaza da kaza duk wanda ya roƙa Allah a daren juma'a zai yi kaza wanda ya kaza a daren alamis zai samu kaza darajar annabawa dubu saba'in waye ya tashi ya mutu zai farfado ya shiga to duka waɗannan irin abubuwan suna nan ci da addini kawai ke yi to suna nan ire-irensu to kar mutum ya keɓe wata addu'a wa. أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المسلم ko kuma mutum ya yi addu'a bin julusil awwali a zaman farko tahiyya ta biyu ne ake du'a'i kun gane ba tahiyyar zaman farko ba au ba da taslimin imani ko kuma bayan liman ya sallame kai wai baka ƙara sanata ba ka kai ta addu'a bayan liman ya sallame mu'min ya gama sallah ya sallah sai, kai kuma wai tukuna ya za akwai irin wannan in dai kana sallah a cikin salatin jama'a to wata ran za ka ga wani in iman ya sallame sai ya yi kusan sekon biyar kafin ya sallame eh? to irin wannan makaruhi ne a sallah ka tsaya bayan liman ya sallame kuma kai kana nan kana ta yi to me yasa ka bi shi in dai har ka san kai dan iyayi ne to ka yi mana dama kai kaɗai eh me na binsa aw ghamdu aynin wa du'a bil ajami aw hawluhu shay'an bi kummin aw fami aw ghamdu ko ko mutum ya rintsa ido yana sallama a so a rufe ido don ba addu'ar nasara ba ce su suke rufe ido ko to kai buɗe naka kana gaban Allah karka rufe ido buɗe sannan waddu'a bil ajami makaruni ne mutum ya rika yin addu'a ga ajami Allah abokan na injoyi ku irai <laughs> eh. <laughs> wai ya hukirka. to wannan da ajami ne ana so in ka iya larabci ka yi da larabci ko Allah ka kare ni daga kaza Allah ka bani kaza to in ka iya larabci ka yi da larabci makaruhi ne ka yi da hausa to in baka iya ba ba shi kenan sai ka yi da yaren naka dama makaruhan ne makaruhi ne ga wanda ya iya larabci sai ya yi addu'a da yaren da ba larabci ba shine ajami kun gani? aw hamluhu shay'an bi kummin aw fami ko kuma kana kalla sai ka rike wani abu bi kummin a hannun rigar ka haka aw fami ko ka kunsa wani abu a baki makaruhi ne domin zai hana ka nutsuwa ka gani kar ka rike wani abu a hannu kana kalla zai hana ka kushuri yaushe ka samu wakul yumna alal yusra daidai yaushe idan ka saki hannunka za ka samu ka yi ruku'i daidai yaushe za ka ɗaga su daidai yaushe za ka miƙe su ka yi su sujuda daidai don haka kushu'i zai ragu don haka aka karanta balle kuma a baki ka kumsa wani abu to idan ka sa wani abu a bakinka wajen karatu lafusan ba za su fita daidai ba kabbarar ma ba za ta fita daidai ba hamidi da tasbihi ba za ku fita daidai ba don haka makaruhi ne farqa'atun tashbiku nau tahassu farqa'atun ko mutum ya rika rarraba yatsu yi waki da an samu kuka ko ya kamata ya zama fa farqa'a eh tafriqul asabi sai rika rarraba yasu yace tashkikun ko kuma ya rika kakkan yasu kal kal kal kal haka ko kana sallah kana haka to wannan makaruhi ne don ba a samu kushuri a kullum ko ka rika wawware su kana wasa da su ko a zaman tahiya ne ko amma a ina ne dai farfa atuha makaruhu ta hakaza tasbiquha makruhun aw tahassu ko kuma ka riƙe kugu ka tsaya kana sallah sai kana rike da kugun ka haka kun gane ko iqa'uhu haka nan tsuguno wajen zaman tsakiya ne ko zaman tahiya ne ba a son iqa'u zaman tsuguno wa an bi duniya yufakkiru ko kuma ya daina tuna Allah lahira jahannama abun da ya shafi ne Allah yake faɗi a karatun da yake o'o shi bukatar sa kawai yana nan yana ta mika wa duniya bi duniya yi fakiru yana ta tunanin duniya wannan ya aikata makaruhi ya ce wa abdalu salata man ta kankaha a muhdisin wa in bi sarkin ausaha وأكلوا واشربوا ونفكن عزة أي أن سلاما أو كلاما عمدا أو سجد الكبلي من لم يركعي أو قدم البدي مطلقا صعيد أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان أن في ثلاث من سنن وزاد في الأمر بركن فعلي وعن فضيلة سجود القبلي وربما ركن أو شرطا بأمر قد ترك قائد أو ذكر قائد بوقت مشترك ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إن صحا هو أن سوكما مبتدأ صلاة يتي وأقل صلاة ku ba ta sallar man haƙaƙaha duk mutumin da kuka ja kyalkyale da dariya ku ta masa sallar ku ce ta baci. eh mutum ya da dariya to sallar sa ta baci. ko maumudisin ko kuma mutumin da ya hadafi duka yana cikin sallah sai hadafi ya fito mar ko rihi ko ga'ibi ko mazi ko waji ko bawali ko a haida sallar ta ɓaci ko to shi yasa yake ku ɓata sallar wanda hadafi ya fito mata ma wa in bi sabkin ausaha ko da sabkin ku ce masa yayi ausaha ko kuma rafkanuwarsa yayi yana da shi sai rafkanuwa bai yi tsarki ba sai ya zo ya so masalla sai ya tuno shi sallarsa ta ɓaci kawai kun bayanci wannan tsarkin shi ne abu ya kubuce maka kawai to ai ba da gangan nai ba su kuce nin ya yi wani ne da aka gama sallah ka ce wani mu biyu ba muka yi sallah kuma na ji wari kuma ba ka tafi kayo sallah ba irin jami'i suka yi sun biyu to shi liman ya ji wari tabbas kuma ba su uku ba ne yake ce masa wane ya haka ya ce kamar yau ya ce to ni dai na ji wani kuma mu biyu ne kawai ni kuma na ta ba ni ba ne kaga ko zai zama kai ne don ba na uku mu ya ce yo ai su kuce mun kai ai ba da gangan ba ne wai su kuce mai kai to kaga shi ya sa malam ce au bi sankin ko su kuce maka kai wallar ka ta bace eh au ha ko kuma ya wata kun gane yawwa wa nafkin والأكل haka nan wal'adli ci wa shurbi sha wa nafkin busawa hudda shi ma an girga a cikin masu bata sallah idan mutum ya busa abu da baki ya yi ta fura abu da baki to wannan sakacinsa ya yawa ku ce maka kawai ba halar salatuka ko kuma ya ɗau wani abu yana ci badarar salatuka ko ya ɗau abu yana sha badarar salatuka wa abdilu salatahu ku ba ta sallarsa kawai ta ɓaci kun gani in aka ci sallar ta ɓaci in an sha sallar ta ɓaci in aka yi ta fura abu ba da hanci ba da baki da ban banda fura iska ta hanci wannan bai ba ta sallah kawo sin abin nan kai ai an salaman kai an salaman au kalaman amda kai an haka nan aman da ya zo salaman alum alum kake haka kawai sai kai kakaro amai salaman ba wai shine ya zo ta hanyar azan lokacin akwai aman da zai zo ba san ko kainiyar rike shi sai ya fito to wannan salaman sai ka so ka yi shi kawai sai ka yi shi to wannan sallah ta bashi matukar kayo shi da kanka sannan ya fito a jirkice to amma idan ba da niyya ka yi shi ba kuma da ya fito bai jirkita ba abincin da ka ci yanzu ne ya fito a yadda yake kowa yi bai fara yi ba sun ka ba ta ba kun gane wannan au kalaman ko mutum yana cikin sallah kawai sai ya yi magana amdan da gangan to wannan ma aqilu salatahu ba ta sallarsa waccan ba kalmar ta farko ita za ta yi da ne wa aqilu salata man kakkaka wa wa wa wa kun gane don haka wannan shi ma mai magana da gangan ba da kuskure ba amma in sahawan in rafkanuwa ya yi yasjudu ba da salami kun gane amma amdan salatuhu ba'atila aw sajada al-qabliya man lam yarkai ko kuma mutumin da bai samu ruku'i guda ba raka'a guda ba kawai liman zai yi kabli shi ma sai yayi kabli to abdilu salatu bata masa sallarsa bata lan salatu. baka samu ko raka'a ɗaya ba kuma ka tsaya yin kabli da limanin amma idan da ka samu raka'a guda tare da shi to abin da ya same shi ya same ka amma yanzu karambani ne ya kai ka don haka tallaka ta ɓaci kun gane wannan shi yasa yake menene ma au qaddama al-ba'di mutlaqan sahih ko kuma ya gabatar da ba'di ya ga an yi ba'di shi ya mike shi ma da ya gama sai ba a ji ko bai samu rukuni ba bai samu raka'a da liman ba a yi a kiyaye wannan ma ba ruwanka ba ka shafe ka ba in sai baka samu raka'a da liman ba abinsu da ba a jinsu tun ba ruwanka kun gane wannan kabli ne ana yi kafin sallama Ba a kuma ana yi bayan sallama to duk wanda ya samu raka'a guda shi yake yi tare da liman kamar yadda malami fi a kai ana au tare kalkabli in dalar zaman ko kuma sai mutum ya gane kabli har lokaci ya tsawaita to sallarsa ta ɓaci da sharadi wa kana an nafsi salatin min sunan Kin abin da ya rage kin har yake son ya yi ko shari'a take neman ya yi kabli abin da ya rage din ya kai sunna uku amma don sunna biyu ko ɗaya shi kenan wannan ba matsala Allah ba ta ba kun gane? amma idan ya nakasa sunnoni sun kai uku to sallarsa ta baci auza da bil'amdi ne rukunin fili ko kuma ta gangan sai ya ƙara wani rukuni na aiki a sallarsa sai ya sake ya yi su juda biyu ya ce kai bari in hara daya bai uku kuma da ya ruku ya dago sai ya ce kai bari in hara sai ya daɗa to fili in dai ka ƙara wani rukuni ko wani ɓangare na sallah wanda babu ka cika sai ka ƙara ko kuma a wannan gabar gaɗiya iya abin da ake sai ka daɗa to sallah ka ta bashi kun fahimci wannan shi ya sa yake auza da fil an bi rukunin fili ko ya ƙara da gangan ga wani rukuni rukuni wanda ake aikata shi yawwa ko an fadilatin sujudar kalli ko ko mustahabi ya bari kawai sai ya kalli eh ya manta rabbana wa hamdu ya gama sai ya kalli malaki wannan ka bata sannan don yi wani abu wanda shari'a ba ta san da shi ba aw rukna nau shar'an bi amdin qattarat aw ruknan ko kuma ya bar rukuni rukuni abinda ake cewa rukuni a sallah farilla kabbara harama ko ya bar fatiha ko ya bar rukuni ko ya bar sujuda ko ya bar sallama waɗannan rukunai ne farillu ne to shi yasa yake au ruknan ko kuma ya bar rukuni to shi ma Allah ta baci au ko kuma sharaɗin sallah ya bari amdin da gangan Ada tara aka bar wannan ɗin da gangan ya bar wannan rukunin da gangan ya bar wannan sharaɗin sharaɗi kamar me alwala ba sharaɗi ba ne a sallah ikibalul kiblati ba sharaɗi ba ne taharatul khabati wa taharatul hadasi duka waɗannan shuruɗa ne a sallah to sai mutum ya bar wani sharaɗi da gangan to fa sallarsa ta ɓaci kun gane wannan to cikin shuruɗu salati duk abin da aka bari da gangan Allah ta ɓaci haka nan kuma idan mutum ya bar wani rukuni daga cikin arkanus salati da gangan to sallar ta ɓaci au zikira fa'ikin ko kuma kana cikin sallar isha'i yanzu duk ka tuna magariba ba ka yi ba to isha'in ta ɓaci yanzu abinda zaka za yi kawai ka yanke ta sai ka yi magariba sannan ka dawo sai ka yi isha'i shi ne ma'ana auzikiri fa'idin biwaktin mushtara ko ka tuna wata kubutattar tsallar da suke yi musharaka a lokaci kamar kana cikin la'asar sai ka tuna baka yi azahar ba ko kana cikin isha'i sai ka tuna baka yi magariba ba to wannan inda da kake yi ka ɓaci sai ka dawo ka jeranta su kun gaji ko tartib kenan sai ka dawo ka yi azuhar din sannan ka yi wannan lafari ko ka dawo ka yi magariba tukunna sannan ka zo ka yi wannan isha'i din aurak a taini zida ta fi ha, ko ko mutum a su bagi sai ya kara a biyu ya hudu to anan fa kalli ko ba ni ba ta gyara wa man zada fi salatihi ba da salami ko to banda ziyadar da ta ninka mu da raka ɗaya ya ƙara ba zai yi ba ne amma sai ya ƙara har raka a biyu sallar kuma dama kwata-kwata sallar su ne ɗin biyu ake yi yanzu ya ƙara wani abu kamar sallar to ta ɓaci fi ka kaga raka a ɗaini fi Shi ne sai ka ce au ziyadatu raka'ataini fi salati subhi ko ƙarin raka'a biyu a sallar asubahi au arba'an fi ma siwa ha ko kuma ka ƙara raka'a hudu fi ma siwa ha a kowace sallar da ba wannan ta asuba ba in ka ƙara hudu to ita ba ta ɓaci domin nan makaninka ƙarewa magariba kan ma har ka wuce gona da ko to don haka duk sallar da kai mata raka a hudu in dai sallar asubahi ce ko juma'a ta ɓaci don su masu biyu ne ko to idan kuma sallar azhar ne kai hudu ta ɓaci ba magana su juda ma'aniya ko da asar ko magariba ko isha'i in dai har kai raka a hudu to ta ɓaci kun gane yawwa domin raka a hudu bayan da ta ta hudu a ninka ba to duk sallar da aka ninka ta to ta ɓaci ba a baya gyara ta shi ne abin da yake nufi a nan a a ta yi nufi da ta fi so fi haɓa arba an fi ma fi wa a ko da rafkanuwa ne eh ko da da rafkanuwa maga a nan za ka ce ta wannan inda gangan ne cewa in sa ko da rafkanuwa ya amma idan ya rakanuwa ya karo raka a ɗaya ko biyu a sallar azahar sai ya yi baɗi amma idan ya karo raka a ɗaya a sallar asuba sai ya yi baɗi ma aka kara ɗaya sai a yi baɗi amma ya karo biyu sun zama hudu ai hannunka to ta ɓaci kun gane wannan? wannan eh. Eh. Eh, sai ka yi azahar din sai ka dawo ka yi la'asar na'am eh. an hmm. samu raka a ko guda ba hmm. wani ma ya tafi sujjada ni zan jira sai ya dawo ya saka mutum suka tafi sujjada ba ne mun tashi ba eh za ka tashi haka wasu malamai suka ce ka tashi kawai ko kuma ka yi zaune in sun sallame ka tashi amma kar ka yi kamfin tare da shi don ba ka samu ko raka a ɗaya ba idan za ka ƙara wani abu wanda babu shi a cikin sallanka domin babu kabli a sallanka ka kuma kayi kuma ba a so a ƙara wani rukuni su juda ne har ma guda biyu za a yi domin gyara kai kuma wannan gyaran bai shafe ka ba tun da baka samu wannan sallan ba ka bayyanta? Ma'alaikun salam. Idan na bi limamin da yake sallama ɗaya, eh. zan iya bin zan iya bi na sallama biyu ko kuma in a in ka bi liman za ka yi koyi da shi imamu shafi'i ya je masallacin abu hanifa masallacin abu hanifa shi baya alkunuti imamu shafi'i kuma yana alkunuti ko to da ya je kaga kuma ba tare zamani suka yi ba amma masallacin ne kun fahimta to da ya je ziyara sai aka girmama shi sai aka ba shi gaba aka ce bismillah imamu domin imamu shafi duk inda ke zo an san imamu ya zo to amma ka san cewa abu hanifa ya girme shi ran da ya mutu ranar aka haifi wannan abu hanifa ya rasu yau aka haifi shafi yau to kaga ai ba magana cewa sun da juna to amma da ya zo tun da masallacin abu hanifa ne shi bai ya kunuti da aka sa shi a gaba da yi sallar da yi alƙunutin ba don kar ya raba kan jama'a kun gane ya yi to shi a nasa yana yi shi kuma abu hanifa ya yi fahimtarsa ya yi to da ya zo aka ba shi jagoranci sai ya yi yadda mai masallacin yake tun da dama alƙunutin nan wani abu ne wanda ba an yi a akan wajibi ne ko sunna mu aka da ba kun gane wannan to don haka da yazo sai aka ce imam ya haka muna jira mu ga kai alkunuti yace yanzu in saba wa Abu Hanifa a masallacin sa in jawo raba kan al'umma a ce Imam Shafi ya tarda al'umma kanta na ga ya raba kanta akan abin da bai kai ya kawo ba wannan da yawa mu haka muke abinda bai kai a yi rikici akai ba sai ya zama tafarro sai ya raba kan al'umma to in ka je guri ba su san abu ba to ka tsaya a inda suka sani in dai abun da suka sani ba ne bane kun ci wannan in dai abun da suka sani ba ba bane kuma kasancewa in kai wani abu wanda shi ma sunna ne amma su ba su kanta ba sannan abun da suka sani ma sunna ne to wanda suka sani tukunna in anan za ka zauna a hankali kana karantar da su kana karantar da su har ka fahimtar da su to kuma daga nan ko ka yi ba matsala amma kana yi wani ya tafi ce kai na nan jutata wallahi ai ai no wani to kaga irin wannan matsala ne sai ka raba kan al'umma kuma ana son kan musulmi ya zama ya haɗu yawwa hatta mutane da kake jagorantar su in ka kansu na ne ko ragwage ne to karka ke dogon karatu za ka sa wani ya daina zuwa sallah kun gane domin sallar wani baya jure tsayuwa haka sahabin nan da yake zuwa ya sallata tare da annabi sannan ya koma wato rugarsu ya jagorance su sallah sai wani matashi shi kuma ya wuni yana aiki an zo ya je kuma ya daɗe kafin dare ya yi ana so jin baki sannan in ya zo zai kama tilawa ya yi ɗabiwa tilawa shi wannan matashin kawai sai ya ja kawai gefe ya sa takalman sai koma gefe ya yi nisha'insa kawai lokaci guda ya tafiya shi ya bar su nan suna yi sai ya karika cewa wannan yaro munafuki ne wannan saurin ya zama munafuki ya ka tafi za ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam muna da wani matashi ya zama munafuki a masallacin mu to shi ma ya ji labari an tafi a kai karen shi a shi ya je sai aka ce masa to kai wani irin munafurci ne ya ce in ana sallah kawai sai ya fasa bin limamin mu ya koma ya sallarsa gefe guda ya tafi abin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kai kuma kai haka ya ce to yakan zo kun ku yi sallah tare ya shaurari karatu a kuma Jire ya yi sannan ya koma muna jirarsa a matsayin sa na limamin mun ya ta ne sannan in ya zo sai kama dogon karatu yana ta yi yana ta yi mun kuma mun gaji shi ya sa ne kawai na koma gefe na yi sallata yake to da ka koma gefe mai ka karanta yake da na yi kabbara na karanta fatiya. abin da ya sauƙaƙa gare ni na karanta kawai na yi rukuri na roƙi allah gafara na nemi tsari da jahannama na roƙi allah rahama ya bani gidan aljanna haka kawai na yi na tafi gida abuna amma ni ba san gunagunin da kuke yi da kai da shi ba ya ce wallahi mu ma gunagunin duka bai wuce mu nemi tsari da jahannama ba mu nemi rahamar Allah mu samu aljanna mu ma a nan muke dandanar taun. ya ce kai kana zama fatta za ka kori mutane daga addini ko to ba a so har ka zama mai tsawaita karatu kai kai mutar akwai na'isai a ciki akwai tsoffi akwai wa'anda suke da goyo akwai kaza akwai kaza duk in kace amma yanzu ita wayo kaga dukan su zarata ne kawai irin zuriyar ka ne gaba ɗaya kowa goga ne akwai ta karatun ku mai tsawo amma kaga akwai tsoho a ciki wani tsayuwar fa daurewa yake yi ka zo kai ta kyata karatu wai an ce ai ka tsaririn kira a cikin sufi to ka lura da jama'ar ka yau ba wai kawai ta dalilin kira ta fi sufi din ba ka lura da jama'ar da suka bayan ka amma yanzu irin su mala hazan ne su mala billahi su mala mumin su wannan kai ban da kai da duk ire-iren waɗancan da waɗancan zarata ne wanda kawai yana kira'ar su har ba sa so ya bari to sai su ta tsawaitawa a gusu ko kuma shi kaɗai amma in dai ka san akwai manyan mutane wasu ba lafiya wani yana da saurin warwarewa alwala sai ka jawo masa ya rasa jama'a an fara da shi ta warware kafin ya dawo an kare to kaga akwai matsala don haka ka yi kiwon mutanen da kake jagoranta da takaita karatu aka jawo masa kunne ana Allah ya taimake mu don haka duk yadda limamin ka yake ka bi shi haka sai dai in bidi'a ya kawo to wannan kuma ya ka kaurace masa amma matukar abin da kawo din ba bidi'a bane ka bi shi haka kun gane don haka kaga sallama ɗaya ba bid'a bane sallama biyu ba bid'a bane in limamin ka yazo da sallama ɗaya sai ka yi kai kuma me aka ce ka yi uku ka yi ta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

amma idan guntun dabinon ne kuma sai ya tauna shi tauna shi sai ya haɗe ya tofa ya ci da haka idan har ya ji ɗan dabinon to lokacin da ya ci haka sai ya haka sai ya cire shi sai ya ci gaba da don kai ya zama ya ci abinci don ko yawon ne in yayi yawa bai kamata ka ce masa makwat ka haɗe shi ba ana son ko shi ne don zai iya cutarwa Allah ya taimaki ka wani ciwo ne ya sauka sannan kuma ka maida shi gara ka cire shi haka ka gane sai ka ci gaba da sallah don ba najasa ba ne ta ce in ka gama ka wanki amma da ka maida shi din don wani yawon galala za ka gan shi ko Allah ya taimake ka wani mugun amosanin ka Allah ya sauke maka shi ka maida shi kuma irin wannan fitar da shi ya fi amma a fitar da shi a haka in kuma a wajen sallah ne a wajen masallaci ne kake sallah ko a daji gurin akwai turbaya sai ka zubar da shi haka sai ka bunne ka wannan duk ba ta sallah yake yi amma bai kamata ka haɗe abin da kake tunanin kar ya zama cuta ba hmm. wani za ka ga yawon su har da jini su kaga wannan jinin da ya matacce ne Allah ya sauke maka shi kufar da shi kar ka haɗe shi Allah ya tsare mu domin addini har da jinya yake koyawa, bai kamata abinda duk zai cutar da kai ba a yi shi to yan uwa musulmi muna da walima gobe ko a garin laini na aure na ka sa shi a baki ka tauna ka haɗe kana sallah eh shi ne aka ce kar ka haɗiye. to amma idan har ɗan ƙaramin ne kai a cikin sallah sai faɗo daga haƙoranka sai ka haɗiye shi tare da yawon da mai kai ya kawo ba irin wannan ba a kiransa ya ci abinci domin sai in ya amsa kiran cin abinci haka ya ci ko shariba ya sha kamar kamar wanda ya fito da goro ya tauna <laughs> kaga wannan ai ko da ba shi karatun ba ai kaga sallah <laughs> to don haka yan uwa musulmi wa'azi ne wanda ya samu matsewar lokaci bai samu gayyata ba gobe ne insha Allah a garin laini aure ne to don haka ranan da suka so a je shi ne kuma gashi aka tafi tashar ɗanya to abun ya haɗu biyu to shi ne aka ɗaga wannan zuwa gobe in sha Allah to kasan shi musulmi duk lokacin da aka ce aikin addini ne baya kosawa aka tuna korar da ka shawo a tashar ɗanya da sanyin da ka shawo akwai bayan Allah da suka fata sai da suka tsinci kansu wajen mai gero kagan suna irin ɗan saurin takin nan an ce a tsaya a tafi tare a tsaya a tafi tare daga tun ba a yi addu'a ba su ba su nemi addu'a ba suka hau mota wuru-wuru wajen asuba suka dawo a tafi tare a rika tafiya tare don larura mai ya kare musu sun yi tafiyar ta ta wuce man da suka sha suna can wajen mai mai ya kare sai ne suka tura motar nan da kansu suna tura ta har suka je suka samu ni bawan Allah dai da ya cire tsoro ya yarda da su ya je ya sayo musu mai da mashin ya kawo musu sannan aka hudda su inda za su dangana da kwalita ka ji ba ta zama nan sun sha wuya Allah ya saka musu da alkai to amma gaskiya ba a son saba kumurni idan ana cikin tawada domin motar da muka tarda ta lalace nan inda ba cikin dawaga take ba ita ma ai da an samu matsala ko to don haka idan ana tafiya wanda aka san motar sa ba ta da lafiya to kar a bar shi a baya eh to inda a baya yake kaga sa a tsere mishi shi yasa muke cewa a rika tafiya tare jan uwa domin ba za ka so cutar da ɗan uwanka ba kuma ba za ka so wani abu na matsala ya samu ɗan uwanka ba kamar yadda ba ka so ya same ka yanzu ana tafiya cikin tawaga ko man ya kare wani yana da man sosai za a iya ja a sami shi yanzu wannan fambar ɗinsa ne ya tsinke amma aka samu abu wani aka ji wani lokaci guda kuma aka samu eh, har da makanikai a ciki aka ɗaure masa taki kawai muka taho to kaga wannan daɗin tafiya tare da jama'a rahama ne yadullahi ma'al jama'a yace ma ya kulu zibu min ne a al kirke ki kansa baya cin dabbar da take haɗe da garke in ya fanka garken fi zai yi da gudu sai ya ga wanda ta ware sai ya bi to haka shekan ma yake in kuna cikin jama'a kan ku haɗe ba baya iya hallaka ku amma daga zarar ko rarrabu wannan ya yi nan wannan ya yi nan to ya ya samu kanku kenan don Allah mu ka ba da haɗin kai mu tafiya tare sannan kuma kun ga sahabbai bayan sun dawo udu an yi musu jina-jina sai aka ce to za a tafi an yi kira har ma a kunce ɗamara a sake tafiya sannan kuma aka zo aka yi ta zuga su yanzu kun dawo ko raunin ku ba a wanke muku ba ba dumama muku ba ga can kuma an ce su abin su yawan sun taru gangan za ku je su yi muku kamun kaji eh? me ya kara musu eh qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum da fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel karshe فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء allah. suka ce kai hakan sai ya kara musu ma imani ce ba manzon Allah ya riga ya yi amara bai ce mu tafi kawai suka taho aka zo daga can da gudu aka ce kar ku je wallahi sun kaga an yi taron da ba a taɓa yin irinsa ba ko kaɗai ake jira za a ya mutsa ku kuka ce hakan muke so dama ai mun fi son ma irin wannan taron Kaza da hun imanin hakan ya kara musu ma imani karshe waɗanda suka ce ɗin suka yi da gudu suka ce tab musu mun tsorata su ma suka ce haka suke so wallahi wannan mayu ne in muka je karshe sai suka bar musu kasuwar suku ne ukar. suka zo su su abu su biya bai suka tsorata kuma da suka ji wallahi sun tafi. kuma sun ce su mutuwa suke nema ba su yi shahada suka ce mayu mu bar su haka zo suka sauka a kasuwar su abu su fiya ba su zo ba larabawa suka kawo kayan su kasuwar ba da koyin shekara-shekara suka ɗauko kayan su dama an ce a haɗu a nan a raba gardama a kunyata su a bainar jama'a kasuwar koyin duniya suka zo suka baje koli suka yi wa'azinsu suka yi gargaɗi suka yi kira suka sai da nasu tsada don su abu su biya ba su kawo ba suka saya a don ba masu biye sai su kaya sai nasu aka saya da, ba masu sayan wanda aka kawo sai su suka saya a ha ban karabu bi ni'imatin min Allah sai gashi sun dawo da kyauta daga Allah wa fadlin ga falalar samun riba miko wa fatle yan yamtansu so ko kaya bata soke su ba lami lafiya suka dawo saboda imanin su to don haka kar mu ce a shekaran jiya muka dawo kuma gobe a ce akwai laili halan da ba nisa unguwa ce don kaje unguwar jauro gaji sauran dan ne kogi kawai zaka ka sai lande har ka tuna kurar da muka yi wannan ma kurar don mun je ta jera ne don hanyar jera ita ce ne don haka sha Allah don Allah mu sake himma mu cincirin rindo mu je garin laini gobe Allah ya taimake mu har mu ji tsoron ajifan mu har mu ji tsoron ajifan yan uwa har mu ji tsoron ajifan mu mu taimaka fi sabilillahi mu samu motocin da za mu tafi da su da yawa domin duk ɗan uwan da ya gayyace ku yana so ya kunce Allah ya ba mu nasara Allah ya sa son addinin mu ya rinjaye komi a mu. Allah ya sa wannan wa'azi da za mu je ya ba mu ikon zuwansa ya sa muna da lafiyar da za mu samu mu je ko mu ga gabatar da shi a cikin nasara auren da aka yi kuma Allah ya masa albarka akwai iyalan malam abubakar adam mai yadi da kuma malam umar ahmad wanda yake sana'ar bukuna yanzu wanda aka fi sani da talle wato umaru talle suna neman du'a'i a wajen yan uwa musulmi saboda sun yi auren 'ya'yansu jiya da fatan Allah ya wa auren albarka shi malam bakar shi ne ya baiwa ya bayar da yarsa ga ɗan gidan malam umar wato auren shi ne wannan shi ne baban ungo wannan kuma shi ne baban amarya suna neman addu'a wajen yan uwa Allah yawa auren albarka to duka Allah yaya mu albarka gaba ni wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين